Masu kallon mu barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci na karfe takwas a daidai da muka yi alkawarin za mu kawo muku kai tsaye a zaurenmu na Facebook tare da Nuhu Abdullahi wanda fitaccen jarumi ne da yake taka rawa a wato masana'antar kanot Yanzu kuma taurara na haskawa a cikin shirin labari na wanda ake haskaka a duk ranar Litinin a wata tasha mai zaman kanta. muna maka marhaban lale da abdullahi to ina godiya assalamu alaikum to masu kallon mu dai sun da kuma wanda suka aiko mana da ra'ayoyin su a shafinmu na facebook sun ce yau za a tattauna da mahmud mayaudari to <laughs> ga mu kai tsaye da mahmud mayaudari a cikin shirin labari na masu kalwa sun waye ma mahmud tukunna a cikin shirin labari na ko kuma bari mu fara waye nuhu abdullahi Um, assalamu alaikum wa rahmatullahi kamar yadda aka sani sunana Nuhu Abdullahi kuma an haife ni a dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da ɗaya na yi karatun primary school ina a Kano na yi secondary school a Kano na yi CAS na yi Northwest na yi kuma Legal sannan ni jarumi ne a Kano. Me ya ja ra'ayinka ka kake da sha'awar yin wato harkar fina ko ka zama ma jarumi? Watan da farko dai na shigo masana'antar ne a matsayina na mai shirya fina-finai, mm. wanda a wancan lokacin na shirya fina-finai. Mm. So a ƙoƙarin haka ne sai ah, darakta Aminu Saira ya ce ni kan cewa ya kamata in fara fitowa cikin su fina-finai. Mm. So a lokacin dai haka dai muka ɗan ringa ja da shi har dai yayi convincing ɗina cewa ya kamata in fara ɗin ne na fara da wani fim mai suna Ashabul Kahfi. So daga fara kuma har zuwa yau. da kai kawai ɗan kallo ne. Da ni ɗan kallo ne mai shiryawa ne mm. in kai kasuwa in samu riba in tafi gida. Mm. Wato kai ɗan kasuwa ne. <laughs> Eh, to da ka fara shiga wani irin ƙalubale ka fara fuskanta? da farko a matsayina na mai ah, da mai fitowa cikin fina-finan mm. babban shi ne in yadda da cewar zan iya duk lokacin da muka zo za mu ɗauki fina-finai na kan ji ba zan iya ba mm-hmm. zan ringa jin faɗuwar gaba irin ai ba zan ma iya ba ba zan iya ba ba zan iya ba kawai in na mm. so a haka dai ne ta ƙoƙari har sai da na tabbatar da cewar wannan zuciyar tawa mai cewa ba zan iya din ba mm. na overcoming ɗinta har na fara jin cewa eh na fara iya har muka kawo yanzu mm. to daga wannan shirin farkon fim ɗin da ka shiga na ashabul kafi sai wanne na ji sai kanin miji sai irin su gaba da gaban ta. Mm, to shi kanin miji rawar da ka taka kai ne kanin miji Ni ne kanin miji To wani kalubale ka fuskanta? <laughs> Ah so a lokacin ah, Ali ne da Jamila na gudu, Ali ne yayana. Mm. So kuma muna gida ɗaya da ni da shi da mahaifiyar mu So ah, haka aka yi fim din akan irin faɗakarwa na irin wasan ah, irin al'adar na wasan kanin miji. Mm. Wanda abun har ta kai ga abubuwa marasa daɗi a cikin fim din A daga bisani kuma aka samu solution da haka dai labarin to tafiya ce tafiya sai mm. kawai tauraro ka ta fara haskakawa mm. a harkar fina me ya karfafa maka gwiwa wata a ƙarshe ƙarshen na abin da ya karfafa min gwiwa shine um, yadda na ga mutane sun rungumi harkar uh, fim ɗin labari na mm. kafin labarin nawa shi labari na dogon zango to sauran wa'annan wanda za a kai a yi kasuwa a yi waye me ya karfafa maka gwiwa da ka shiga ka ji daɗi ana a gano abdullahi ko ko dai ko ba haka ba ba haka bane mm. gaskiya ɗaya daga cikin abin da ya fi karfafa min gwiwa a wannan eh, bagiren shine mm. a matsayina na matashi wanda a wancan lokacin nake ta karatu kuma nake sha'awar karatu mm. abin yana eh, masana'antar kamewar tana taimaka ma wurin yin karatu da kuma taimakawa yan uwana mm, so ko yaushe idan eh, na ga irin wannan abubuwan da nake karewa kaina kan ji gwiwa ta karfafu mm. sana'a ta kuma in ƙara rike ta da hannu wato kai ba kallon ta kake a matsayin kawai a yi shi a matsayin raha ba a matsayin aiki ne da ka rike shi da sana'a ce sosai hannu biyu mm. sosai kuwa to baya ga haka shirin labari na mai dogon zango da aka kawo daga baya bayan nan shima ma mai ƙarfafa gwiwa kake jin daɗin cewa gashi kana ciki kana taka rawa kuma tauraruwar kana haskakawa. Watan kamar yadda na so fara faɗa shi ne mm. yadda al'ummar mu mm. ta Hausa Fulani suka karɓi fim ɗin suka yi jin cewar fim ɗin nan tamkar da gaske ne ake sa mm. Yake saƙonnin da ake buƙatar su isa gare su yake isa. kuma ake fahimtar fahimtarsa yadda ya kamata wannan abun ya ƙarfafa min gwiwa sosai wannan abun yake ƙara nuna mun cewar fina-finan Hausa indiya dai har za a yi su masu kyau mm. masu nagarta masu labari masu kayan aiki da kuma jarumai jajirtattu waɗanda suke son aikin ba waɗanda kawai suke son kawai dan gari a gansa ba mm, wanda suke ƙaunar abu a cikin zuciyar su to lallai masana'antar fina-finan Hausa za ta je inda ba a taɓa zato ba saboda ire-iren mutanen da suke min magana akan labari na mm. wanda ban taɓa zata cewar fina-finan hausa na birge su ba mm. su suke mun maganar labari wanda ya karfa mun gwiwa mm, sosai jiwon labarin ne ai kamar ya koyi kwasar mm, masu kallo shi yasa ka ga rukunin ma da wanda bai dace ba da wanda suka dace duka sun bi a fim ɗin to wani batu ne kana da mugun zafin kishi <laughs> a cikin labari da <laughs> eh. zafin kishin ya kai har ga duk wanda ka ga sumayya da shi za ka zai tashi me yasa ka ke nuna haka a cikin watan kamar yadda muka haɗu na tare sumayya a labari na shine a lalurar da ta kai ta a wurin nuru mai kemis hmm. tana neman mafita mahaifiyarta ba lafiya har yake nema ya lalata da ita domin ya bata magani har na ceci rayuwarta da kuma mahaifiyarta a wannan lokacin na ƙoƙarin rushewa hmm. so aka yi wannan aka gama to kuma soyayya ta shiga tsakanina da ita nake jin cewa ba zan iya rayuwa ba sai da ita mm. kuma haka muka ci gaba da tafiya duk da dai tafiyar tana cike da kishi mm. so ni ban saba soyayya ba a lokacin mm. saboda haka da oh, na shiga soyayya ita ce farko farkon soyayya ita ce farko farko <laughs> eh. saboda haka wannan abin ne ya sa zafin kishin yayi yawa da kuma sanda nake mata to daga bisani an san cewa akwai ƙalubale da yawa a cikin shirin shi labarin nawa mm. musamman ma idan ka ganta da wani ka ganta da wannan mm. to daga baya bayan nan dai shine ina ga sai ya presido ko presido ya exactly shine mm. wanda misali ya nuna cewa ma zai kashe ka ya kaji a lokacin gashi ya ɗauko bindiga <laughs> wato eh, abin da ya faru ma a sin ɗin da real sense shine lokacin da muka zo aka yi sitin ɗin komai aka zo za a yi sin ɗin kawai sai firist wannan kafar da ya daga ya dake kafata eh. ai da gaske ne ai ah, haba ai sai da na kokarin in ce ma a dakata a cikin lokacin da ake daukar shi ne saboda irin ya zo ya kai mu duka haka irin a kauce haka da kyamara da sauransu kawai sai ya same ni da ke haka na daure dai aka karasa aka karasa sai na zauna na huta <laughs> wato mu muna ganin masu kallo ah, kamar wai kyamara ce ta karasa a ah, no no wannan mm. dukan wannan dukan da ya kai mun da kafa da gaskiya eh, mm, sannan kuma shi kamar yadda aka gina karaktar sa gane mutum ne wanda bai da kunya bai da tsoro kuma duk abin da yake so shi yake yi mm, ga izza ga izza mm. yana jin mahaifinsa mai kuɗi ne suna da connection da abin mm. da ya yi a ƙasa ba za a abin nan ɗinsa ba sannan kuma yana fitowa da bindiga sannan an ji labarin cewa ya kashe ma mutane da aka ɗaure shi yana kan fito so babu wani mutum da za a gina maka shi a matsayin da aka gina presdo ko da a fim ne ka ji ba ka jin tsoron sa kuma a zahiri eh. so kuma wannan kan na ji tsoron sa sosai mm-hmm. har ta kai gaba na ma iya sun zuwa makaranta saboda shi saboda shi mm. akwai wani batu kafin shi din mm. da akwai wani wanda ta yi soyayya da shi ina ga shi ma har ka zo ka same sa a kofar gidan mm. kana cewa me haɗa ta da wannan duk a cikin zafin kishi eh um, lukman <laughs> lukman zafin kishi ne ai ni a lokacin ba na son duk wani dalilin da zai sa ce Sumayya ta nisance ni duk wani namijin da zai kusance ta gani nake kamar barazana ne a gare ni saboda haka zan yi kokarin in ga duk yadda zan yi in ga na raba ta da shi domin in kasance da ita ni kadai so wannan abin da yasa nake yin duk abin da nake a wani lokacin tafiya ta tafiya mm. dama ka faɗa ka ce da akwai wani buri da kake so ka cimma mm. na ko waka ne da kake son ka fara daga nan kuma sai Allah zo haɗa ka da Naila mm. daga zancen sumuka mm. aka sai ga yanzu yan mata a garin gabaki ɗaya eh. suna mamakin cewa a'a to shi Mahmud daga maganar ana saka yake da gasa e champion daga champion kuma <laughs> gashin zance ya ruɗe suna kallon ka a matsayin mai yaudari kuma wanda ya sa yanzu da yawa suna tsoron maza. Eh. Me za ka iya cewa akan Watan abu ɗaya yasa na ji daɗi mm. abin da yasa ake kallo na mayo dare mm. wanda yake nuna cewar fim ɗin da muka yi mai kyau ne mm. wanda yake nuna cewar labarin da muka gina labari ne mai kyau wannan kuma yake nuna cewar eh, daraktan da ya ba da umarni ya tsaya da umarni mai kyau sannan mu mu jaruman da muka taka rawa to mun yi abun da ya kamata so daga lokacin da ɗan kallo bai ji cewar abun da ake masa akan kaza ba daidai ba ne ba to daga wannan lokacin za ka fahimci cewa lallai an karɓi fim kuma sannan fim ya shiga al'umma ai dukkan mutane sun san da cewa abin da muke fim ne kamar yadda sunan ya fito wasan mm. kwaikwayo wasu halayya da ɗabi'u na wasu mutane za mu ɗauka mu gina domin mu faɗakarwa akan al'amarin so wannan fim ɗin da ya zo kuma musamman ana ganin labarin da take bayarwa labarin da take bayarwa so eh. eh. saboda haka ni abin daɗinsa nake ji mm. in ji an ce Mahmud mayaudari Mm. ya yi kaza Muhammad wacce ce <laughs> daɗi nake ji saboda na yarda da cewa ai na gamsar na isar da saƙon da ake buƙatar isar shi yasa aka kira na ta bayan motar ta ce mace amana mai yaudari to sai kuwa <laughs> eh. duka idan na jin action din mutane comments da sauransu duka samu comments dubu biyar dubu bakwai a hoto na ya ji lokacin da Laila ta je ta same ka a wannan wajen hmm. eh, take cewa waye rubuta wannan ah, ah, waye a jikin gida ya ka eh, ji eh, eh, wannan abin da wani mawaki yake cewa ta ai ta bare aka kusa a wani ai <laughs> so a lokacin akwai tashi hankali mm. saboda ina ganin na fara fuskantar al'amura na kuɗi da laila ta fara kashe mu mm. kuma zo a samu wannan mishkilar so a kin ga ba karamar barazana ba ce a gare ni wanda yake jiran laila ta bashi saboda na san cewa za a iya samun matsala kuma zai iya yankewa kuma a dawo baya akwai babban aminin ka a cikin shirin mm. na labari na tun farko farko yana ganin kamar za ta sauya zani mm. shekar za ta koma kan laila yake mm. ta gargaɗin ka wannan abokin naka da yake baka shawara me yasa lokaci baka ɗaukan shawara ta kake ai abin da nake ɗaukar sa wani mutum ne wanda baya ƙaunata gaba ɗaya eh, <laughs> eh. to in ba baka ƙaunata ba ya bayan ka san da cewa lokacin da Sumayya ta zo tana neman dubu ashirin da biyar na magani Banda ita aljihu sai na je wurin mai dashi na karɓo na kawo eh. aski nake shagon ba nawa bane banda ko <laughs> sisi <laughs> sai na je na aski zan samu kuɗin man da zan sa babur ɗina sannan kuma a zo a tunkare ni da dubu ɗari bakwai mm. ka yi tsammanin zan batta a haka ai na ganin wai kun gina dangantaka ku akan soyayya eh to gina din akwai soyayya rai akwai amana eh sannan akwai amana sannan kuma akwai bukatu mm. eh to lokacin da kuka je gun mahaifin ita Laila mm. aka ɗauko dubu ɗari biyar ne ko eh, ɗari biyar da ɗari biyar ɗari biyar eh, a lokacin da aka ake ƙoƙarin wato a baka wannan kuɗin da aka mm. ce a sallame ka ya kaji a yi lokacin kamar yadda na faɗa an yi kyan kuna son in koma gida da hankali na kuwa <laughs> ce a me ya faru <laughs> to dubu ɗari bakwai <laughs> eh. Muhammadu bai taɓa riƙe dubu ɗari biyu don ƙulalle ya tashi a tarihinsa ba sai kuma gashi ya zo ya ci karo da dubu ɗari bakwai kai ba aikin fari ba na baki kawai aka ce Muhammad dauki wannan kuɗin an baka kaje kai kai ka. so ai lokacin ba karamar daɗi bane ba ranar da ta kai wannan ranar dadi a wuri na a matsayina na Muhammad ana ganin kamar ka ci amana Sumayya ta hanyar ita da ta yi amfani da kuɗi mm. wajen sai ra'ayinka a cikin fim mm. ya kake kallon watan idan ana maganar kuɗi duk da dai wancan kuɗin ba mai yawa bane sai in ce shi ba fa mahmud mm. ba dan da kuɗi ba mm. da watakila ba zai samu hankalin su mai yawa ba dan ina son kare mahmud ba sai dan a lokacin da mahmud ya taimaki sumayya ta kokarin a yi lalata da ita eh. da kuɗi kuɗin adashinsa ya amfani ya ceci rayuwar mahaifiyarta kuma ya cece ta daga faɗa cikin barazanar rayuwa da a ce a wannan lokacin ba kuɗin ba kuɗin mm. wannan abin da ya faru da kuma a ce a wannan lokacin wani an same shi wanda ya fi Muhammad kuɗi a wannan lokacin mm. to su mai wata ta saurare shi ba da an samu wanda zai ce a ga dubu ɗari a aji mm. wurin mai kemis duk lokacin da suka zo suna buƙatar magani ka ba su kawai to da ba za a saurari Muhammad ba saboda Muhammad shi fa bai dafa kuɗin ko da dubu ɗaya sai da ya fita je ya je neman kuɗin ya dawo kin ga ba shi ake buƙata ba Su wannan kuɗin da mahmud ya bayar ya yi tasiri sosai a zuciyar sumayya mm. don sau tari takan maimaita wannan ta maimaita irin wannan abun cewar irin halacci da sakai yadda yi mata na faɗawa cikin barazanar rayuwa da sauransu mm. tana jin yana ya kamata ta jinjina wasu kuma ta masa uzuri da sauransu su kin gani ko ma menene ma dai in ma Mahmud ya je gurin Laila mm. ita ma Sumayya ta zo gurin Mahmud akan kuɗi duk akan kuɗi to kuɗi ya taka muhimmiyar rawa eh. a cikin shirin labari me zaka danganta siyan kuɗi da ake da soyayya da yanzu in ka kuma ɗora shi a matsayin mizanin rayuwar 'yan matan yanzu da yanda ake siye su da harkar kuɗi kaga wato ah, idan saurayi na son Allah da annabi kuna tare da tsara wani mai kuɗin ya sai a manta shi ko kuma kana tare da budurwa ita ma idan mai kuɗi ya zo gunta sai kawai ka ga zancen ya sauya. Gaskiya in aka aji a zancen fim aka dawo zancen rayuwa. Mm, a matsayinka na matashi. A matsayina na matashi. Mm. Wannan abun ba ƙaramin barazana ba ne sannan kuma ba abun ne mai kyau ba. Mm. Saboda ba mamaki akwai fahimtar juna tsakanin tsakaninki da saurayinki wanda kuke tare da shi ko kuma kana tare da budurwarka wacce idan harkar kuɗi ya yi tasiri a ciki mm. soyayya sai ta lalace kuma mm. ta shi wancan mai kuɗin ba shi ne zai zama rufin asiri a gare ki ba ko kuma a gare ka ba mm. kawai dai wani abu ne na yanzu yanzu nan kuma ita rayuwa ko yaushe kamar yadda ake faɗa ba a san abin da gobe za ta zo da shi ba idan kana tunanin wani bai da shi yau kana da tabbacin cewar gobe zai samu ba idan kana tunanin cewar wani yana da shi yau kana da tabbacin cewar gobe zai rasa ba to duka Allah ne mai bayarwa so ni na fi ganin cewar soyayya ta zahiri a gina ta akan zahiri akan gaskiya da amana a matsayin ka na matashi mm. me yan mata suka fi soyayya musamman harkar yawancin soyayya tunda kaga jigon mm. shi labari na soyayya ne ya gwamar kuma da harkar talauci mm. tunda su manya ba su da arziki zan eh, kuma laila ga su masu arziki ne me za ka iya ci a matsayinka na matashi in ka ɗau in ka ce bari ka duba ga yadda abubuwan ke tafiya a zamanin yanzu gaskiya a zamanin yanzu na tabbatar da cewa abin da marubucin ya yi mm, ya yi tunani a fim ɗin har ya rinjayar da ra'ayin Mahmud zuwa ga Laila abubuwan da su dinga faruwa kenan mm. a wannan zamanin da abin da nake gani kenan ban ce duka ba mm. ban ce duka ba amma dai na san da cewa za a samu samari da yawa da za su yi wannan kuma a gaba za mu nuna illar yin haka za mu nuna uh, abubuwan da ya kamata a ce da an yi yanzu ba zan faɗi wannan ba saboda kar masu kallo su ji labari kafin wannan lokacin amma duk za mu na san na satin da dai dogon zango ne kuma hmm. dole masu kallo suna hmm. zuba idanu su ga yadda za ta kaya gaskiya ah, salon yana caccanza hmm. nuhu akwai wani batu da yawanci za ka ga a cikin shirin labari na idan muka ɗan jingina batun sumayya muka kuma jingina batun ita laila dangantakar da mahaifiyarka mahaifiyarka ta kasance masu babbiya yawa kuma akwai wani batun sirri mm. da ake ta lallabewa mm. ake ta ga ita mm. murja tana gidanku wani bai sa ba ka san ma murjan ne eh kin san kamar ai da Hausa suke cewa su hana ganin laifi ba mamaki Muhammad yana kallon murja a matsayin wata macen da ba zai iya rayuwa da ita ba a matsayin mata ba maki su kuma iyayen akwai wani dalilin nasu kamar yadda kike faɗa wanda mm. dalilin ba za mu faɗa a yanzu ba A ba zan ba sirrin da ake kamar shi sirrin da ake faɗa cewa mm. kamar ai shi ke daɗa cewa duk mm. abin da za a yi murjan za ka aura to kuma sai ah. gashi yanzu abin ya sauya mahaifiyarka ta ce ayyo ta zo ma mana to kin ga kin ga mahaifiyar ita ma ta ga kuɗi kenan <laughs> an ja ra'ayinta akan wannan so tasirin kuɗi kenan a abubuwa da yawa na rayuwa na yanzu wanda akwai abubuwan da bai kamata a ce su ringa rinjayar da al'amura ba amma dai kuma a labari na mm. ga abubuwan da suke ta faruwa ni da mahaifiyata mun tsunduma a harkar laila saboda muna ganin cewa za mu samu tsira eh, kafin laila mm. yawanci ba kwa jituwa da mahaifiyarka mm. akan sumayya gaskiya ne ya kake ji ba daɗi wani lokaci idan na ji suna yin musibar sai dinga ɗauka kamar gaske ya kaza ya kaza ya kaza ni ce wani sai in ce a ah, fim muke ya shi eh, <laughs> wato sai ka kamar da gaske a wanda gaske ne eh. Eh, sai ji kamar abin ba sauki ba ka kauta ga abin da nake so ga abin da za a yi in baka yi ba zuwa wani lokaci kaza zan yi tsine maka kaza kaza kaza kaza bacin tsinuwa ma ka ga babban abu ne a ah, mahaifiya ce tsine kin ga tana ma kayyade cewa akwai wani lokaci da ta kayyade a zuciyarta mm. da idan har ban yi mata abin da take so wato za ta mm. tsine mu so da irin wannan abubuwan za ka ji wani da ta faɗa ya kan sai ka ji irin da ka ji eh. akwai abin da fim ne ka sani wani lokaci in kana yin shi ba maki ko dan yau kana son abin ne sosai to sai ka ringa jin abin kamar gaske ne ma mm. sai ka ji ka wannan kamar gaske ne sai mm. ka ankara sai ka ji ba daidai ba ne to shi batun gidan aski ma yanzu ka jingine shi ga wato ga kuɗi ga su masu gonar kuɗi eh? baka mamaki ina lelan take samun wannan kuɗi mahaifinta shi ne mai kuɗin ai ita in lele ce mm-hmm. duk abin da take so kawai za ta faɗa mahaifinta ita kuma ita kaɗai ce abin iyayen nata ne ita kaɗai ce mahaifinta mai kuɗi ne yana da kamfanunuka yana da business sosai mm. wanda duk abin da yake so shi ake yi idan ta zo ta ce dadi a bani miliyan kaza za a ɗauka a bata saboda kuɗin ga su nan <laughs> wato yan lele ce yan lele ce kawai eh. ita ake son a faranta da kuma za a faranta mata kuma a da lura mahaifin nata ma yana ce maka a wani lokaci da kuma a lokacin da ka je mm. da kana kyautata mata to mm. shi ma bari zai kyautata maka kin gani kenan mm. so kin ga kawayenta da suke tare da da su akan al'amuran da suka shafi akan al'amuran da suka shafi rayuwar karatunsu da sauransu to kin ga duk ɗawainiyar ita take ɗauka take biya musu kuɗin makaranta take musu kaza take ta ba duk take biya wani kalubale ka fuskanta a yayin da ake ɗaukan shirin kalubale da yawa hmm. saboda shine fim ɗina na farko mai dogon zango kuma fim wanda na ɗauka da darakta Aminu Sayar yana da test yana son abu mai kyau yana son ya tsaya abu mai kyau hmm. saboda haka mun ɗauki tsawon wajen wata biyar babu ƙaƙƙautawa mana ɗaukar shirin fim ɗin wata biyar a mun ɗauke shi a nan kano da gombe da kuma abuja mm, hmm. saboda haka na sha wahala sosai mm. don na daina yin komai ma ba abin da nake iya yi wanda ya shafi harkar fim in dai ba labari na ba mm. ba abin da nake iya yi wanda suka shafi al'amura na na a matsayina na Nuhu Abdullahi a waje eh. ba na iya yin komai musamman rayuwarka musamman rayuwata kusan komai dakatar da shi na yi dare da rana abin da muke yi kenan hmm. har muka iya samar da labari na cikin mutane da suna ta mamaki in ka duba shafukan ka na sada zumunta za a ga nuhun da a cikin shirin labari na da nuhun yanzu hmm. daban-daban ne eh. Eh, eh, kana da kiba yanzu hmm. wancan kuma shirin ko kimara ce take musa kan no ba haka bane a ah, sai san shi shirin labari na madan kwana biyu da daukar sa ah, a dubu biyu da goma sha shida muka dauke shi kusan shekara hudu kenan so kuma abinki da matashi mm. <laughs> shekara hudu da yawa su eh, za a iya karin eh, jiki ko a kasa wani darasi ka koya a cikin shirin labari na kafin eh, a wannan farko farko tun da ya zama kamar shimfiɗa ake ta yi mm, mm. ba a ma shiga cikin sosai da sosai ba wani darasi kake na gogayya da su ma'aikatan da kuke haɗa shirin su da darakta da furodusa ka gane wata babban darasi da na ɗauka a kan shirin labari na shine juriya da jajircewa. Shi gundarin yadda aka ɗauki shirin da mutanen da suka suka shafi shirin daga masu shiryawar da waɗanda suke fitowa ɗin a cikin fim ɗin sun ba da juriya kuma sun jajirce a kan abin mm. shirin fim ɗin. wannan ba ƙaramin darasi ba ne na ɗauka kan cewar a rayuwa idan dai zaka ringa jure al'amura da yawa kuma zaka ringa jajircewa akan al'amura da yawa to tabbas zaka samu nasara to shine babban darasin da na samu kawo yanzu a cikin shirin bayan da ita murja ta yi maka kunce-kunce a wanda shiri da muka gani a jiya hmm. a gaban ita mahaifiyarka hmm. da laila ya kaji ba daɗi saboda lokacin hankali na ya tashi sosai tashin hankali na ko shi ne a ah, yacce na san da cewa zan iya rasa laila Mm. saboda ɗin da ta fara bani tun a farko shine idan kana da budurwa ka gaya mu idan baka da budurwa to ka sanar da ni saboda daga lokacin da na fahimci cewa kana da budurwa mm. za mu rabu da kai kuma zan tsane ka to wannan babban tashin eh, hankali mm. saboda haka kuma yanzu na fara you jin daɗin zama da Laila saboda abubuwan da take mu to barazanar da nake fuskanta a nan shine idan Laila ta fahimci cewa lallai ina da budurwa kin ga za ta rabu da ni mm. kin ga abin da nake samu a wurin Laila zai dakata to shine wannan tsakanin mai da na shiga lokacin da Murja ta zo take irin wannan tonin sililin cewa ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa to wasu a zahiri mu aje labari na kuma za haka kuke yawanci idan mace ta fi muku siye siye ta fa dauke muku hankali ko fa gaskiya ba haka bane to ya abin yake gaskiya ba haka bane <laughs> kamar yadda na faɗa miki mm. a cikin al'umma ba ka cewar babu masu irin wannan halayyar ka yi adalci ba ka zo ka ce duka maza ba haka suke ba kuma ka yi adalci ba ka zo ka ce duka maza haka suke ɗabi'a da yanayi da al'ada da yanayin zamantakewa yana da bambanci ko ba gaskiya ba so na tabbatar da cewa za ki samu wasu irin wannan halin kuma na tabbatar da cewa za a samu waɗanda ba su da irin wannan halin mm. so amma dai na san da cewa maza ba haka suke ba <laughs> maza suna da riƙon amana suna da alƙawari to ai kai gashi yanzu ana maka zancen kai mai yaudari ne mace amana ne ga kuma kuɗi ya tasiri eh. duk da dai kenan za mu iya cewa ko yanayin da kuke ciki ne ga rashin babu duka yana yana da yana tasiri a kin san babu yadda take babu ba ta da daɗi mm. ba ta da ma daɗin ji to idan har babu ya maka katutu to mutum ba yayi da gaske ba mm. yakan iya zuwa ya jefa kansa cikin wani yanayi mara kyau wani nasara ka samu kafin ma labari na a cikin masana'antar Kannywood? To, nasarorin da dama saboda babu nasarar da ta wuce kamar yadda na faɗa a baya cewar matashi yana da abin yi. Babu nasarar da ta wuce wannan a ce kana matashi kana da abin yi kamar yadda muke ta shan fama you matasa suna ta yin wasu matasa suna ta yin abubuwa marasa kyau saboda rashin aikin yi ko rashin kaza rashin kaza duka abubuwa na marasa kyau suna ta faruwa duka abin da ya shafi matashi to daga lokacin da matsayin na matashi ka ga Allah taimake ka ka samu abin yi har kake iya dogaro da kanka kake iya taimakon waɗansu mutane ma waɗanda suke ƙarƙashin ka da yan uwa da abokan arziki to ba ƙaramar nasara bace ba so mm. wannan ita ce nasarar labari na yanzu da yake dan ba aka dora mm. wani nasara watan babban nasarar da nake jin na samu a yanzu mm. a Kano ba na jin akwai jarumin da ake magana sa sama da ni duk ai status ɗin yan mata kama mai kin ga wannan ba karamar nasara wuce ba duk status ɗin yan mata duk wani shafuka na sada zumunta shine duk Muhammad Muhammad to kin ga ai ba karamar eh, nasara bace haka mm. eh nasara ce a ce ana maganar ka mm. a matsayin ka na wanda yake fitowa cikin fina-finai haka eh, eh, nasara ce babba to shi kuma kallon da suke maka na yau da lokaci amana fa shi ma nasara ne mm. saboda dai kuma menene ai saƙon da baka isar da shi yadda ya kamata ba za a faɗa ba za ci ka kalli wannan kalli yadda ya kamata yi abin nan ya kasa yi ga abin da ya kamata yi ba ya zama lokaci dan kallo yana kallo yana ta kai Allah kallo wannan ai kamar ma ɗan kallon sun fi ku gane muku wasu abubuwan da ya kamata to daga lokacin da ɗan kallo ya da cewa ka yi mm. abin da ya kamata to ai nasara ce kai dama abin da kake bukata kenan ai ba kai bane mm. suna na Muhammad a labari na a zahiri kuma suna na Nuhu Abdullahi saboda haka da abin da yake faruwa a cikin labari na Muhammad ne yake yi kwaikwayon Muhammad nake domin isar da sako mm. idan ban isar da sako kamar yadda ake buƙatar Muhammad ya isar ba to ai ban iya ba to daga lokacin da na isar din har aka ce ai bai kamata in yi kaza in yi kaza ba to Muhammad ya isar da sako yanzu idan Laila tunda ta fara ganowa ko in ce ta gano gashi ka yaudari Sumayya hmm. ga ita ma murjawaye hmm. ta ce to gaskiya Mahmud za mu yanke alaka da kai eh duk da dai kama mai hanya <laughs> kana gaba zai yi ba ai ta sa uwa wanda ga aro ai zuwa zan gidansa je in tare ta kuka ina ba da haƙuri <laughs> saboda sha'anin kuɗi laila ga mota ga miliyan biyar za a je ingila a gyaro makogaro <laughs> duk da ai mun fancale <laughs> to um, banda batu na nasara mm. yawanci abubuwan da aka ɗauka kamar misali yanzu uh, duk da dai na san tambaya ce ta darakta mm. amma kai a matsayinka na jahili kayayyakin da aka yi amfani da shi hmm. a wajen ɗaukar labari na me za ka iya cewa akan haka kayakin eh. na shiryawan na ɗaukar hotuna hmm. na you abubuwan da aka ɗauka da sin ɗin da yadda yake tafiya series da series ɗin hmm, za ka iya cewa watan aminu sera kamar yadda nake faɗa duk abin da zai yi sai ya tsaya samu the best so ba wani abun mamaki ba ne kamar yadda aka saba ganin fina-finansa idan aka ya ƙayatar ya kuma isar da sako yadda ya kamata saboda shi yana da fans wanda dama kawai fim ɗinsa suke jira kuma baya bari ya yi disappointing ɗin shi fans ɗin nasa kenan saboda haka idan kika ɗauke shi shi kaɗai ma gayya ne mm. saboda idan aka ga fim ɗinsa mm. ko da babu talla mutane suna zuwa su je su kalla su ce ai Aminu sai ne ya bada umarni mm. saboda ba sa expecting in trash ba sa expecting in cewa za su ga fim mara kyau kawai fim ne mai kyau saboda shi kuma zai yi kokari ya ga ya kare wannan sunan nasa na samar da aiki mai kyau mm. saboda haka harkar labari na ya samar da kayan aiki masu kyau da dandali da kayan sakawa da duk abin da ya shafi fim din mm. ya samar da shi yadda ya kamata har aka samu labari to muna tare kai tsaye tare da Nuhu Abdullahi wanda aka fi sani da Muhammad a cikin fim din labari na Nuhu Abdullahi wanda shine Mahmud din a cikin shirin labari na shine wanda tauraron sa ke haskakawa a cikin wannan ɗan daƙiƙa gabaki ɗaya wayoyin 'yan mata da yanzu yake duk shi ne ya mamaye kasancewar yadda tauraruwarsu take haskakawa a cikin wannan fim ɗin na labarina. Nuhu bari mu je ga shafinmu na Facebook. Ah, Sadi bin Dauda ya aiko da cewa Salam ne babban baƙo, barka da zuwa. Tambaya ta ita ce wai me yasa Mahmud yake Usman ya wulakanci har ta kai ana yawa wa maza kuɗin goro duk da mu ba mai yaudara ba <laughs> ah, to labari ne ya zo da haka sannan kuma shi Muhammad ya hango abin da ya hango wurin Laila eh, saboda Muhammad ya hango cewar arzikinsa fa gashi saboda haka zai yi yadda ya kamata ya yi domin ya samu wannan arzikin duk da wancan alƙawuran da suka yi tsakaninsa da da Sumayya mm. maza sai mu yi haƙuri yanayi ya zo da yadda za mu taɓa kanmu da kanmu da kanmu kasima adamu argungun ya ce ina kallon ku kai tsaye daga argungun ya ce ina wa mahmud barka da shigowa da kuma fatan alheri ga gidan radio freedom da suke batar da wannan shirin da ma'aikatan su ɗaukaci hakika wannan shirin labari na akwai saƙo a cikinsa kuma sannan a hankali muna fahimtar shi amma me yasa Mahmud yake da yaudara na gaya maka yaudarar nan <laughs> yaudarar nan ita ce gabaki ɗaya ta shafin mu ta ɗauke gabaki ɗaya eh. sai Mubarak Ibrahim Sultan ya ce ni kan yana birgin tofa wato an samu saba <laughs> ni kan Mahmud ne yana burge ni sosai akan abin da yi wa samayya. maganin mata masu na ciki wato <laughs> wato wannan shi eh. wannan shi ba zai dan sassauta wasu bayyana ba <laughs> kenan wato mata masu naci yanzu da tsumai take maka nacin nan ya kake gani wallahi musamman ma wani sin da ta zo ta same ni ta tsuguna eh. na ji sin ɗan a cikin raina Allah wallahi cause na ce wannan marubuci Ibrahim Birni ya zaka yi mana haka <laughs> saboda yadda ta zo tana roƙo tana waye tana waye tana kuka mm. amma Mahmud saboda kuɗi yake saurare ta sai da naji nace kai wannan marubuci ya zaka mana haka ne sai ya zaka mana haka shine to nacin da take maka din baka jin ko tausayin ta ko alama ina ji mm. ina jin tausayin ta mm. ai ɗaya daga cikin alamun zai nuna miki haka lokacin da muka yi artabu da ruƙayya a makaranta mm. bayan ta rubuta mai da macuci na kai wa sumayya ruƙayya mari sai ta tsugunna ban same ta ba zan kai mata na biyu sai sumayya ta zo tsakiya ta rufe ta kalle ni na kalle ta na kawo da kai ba zan iya yin rashin mutunci ba eh. wannan kadai yake nuna miki cewa fa Mahmud yana son soyayya kuma yana respecting ɗinta kawai da yanayi ne ya zo da abin da ya to mm. dole a yi hakuri kuma abu yanayi kai tsaye daga jihar Taraba wakar local government fatan alheri gare ku baki ɗaya sakona daga Nasarawa kuma ina yi wa masu shirin labari na jinjina To in ji shi Nasarar B Sale kenan daga jihar Taraba. Mm. Nan kuma Muhammad Ibrahim Macina ya ce daga mm. jihar Yobe ina yi muku fatan alheri da Freedom Radio baki ɗaya. Ina yi Muhammad barka da zuwa. Mm. ya koma kuma gida lafiya wannan fatan alheri ne sai kuma yusuf aliyu ibrahim ya ce gaskiya ne jarumi na a cikin wannan shirin shiri mahmud duk dai da darakta ya tsara amma gaskiya ba haka na so ba da ya nuna su mai halacci <laughs> to da watakil mm. ba mu zauna wannan program din ba da mm. watakil shi ma bai tsaya kalla ba saboda da kan dama sabanin eh. sabanin tunani ake bukata a yi sai a kalla sai a samu comments da sauransu na baita sararin geza salam ne babban bako barka da zuwa tambaya ta anan shine a cikin shirin labari na mm. yana jin tausayin samayya kuwa musamman ma lokacin da yake wa rukayya gargadin rashin kunya da take yi a cikin shirin? Kwarai kuwa, mm. ai kamar yadda na faɗa shi ne dalilin da yasa da Sumayya ta zo shiga tsakanina da Rukayya. Mm. Har na iya kawar da kai na kasa kallon ta cikin ido mm. har in ce bari in mata wani abun da ya shafi ko mari ko wani abu. To an zo kan gaba. ita wannan kawarta ta Rukayya ya kake ji ya kake ɗaukar ta ma tukuna. Ai ita mai hana ruwa gudu ce. Da a ce Rukayya mai jin magana ce. da a ce mai jin magana su mai ce da dukkan wannan abubuwan da ba su zo sun faru a haka amma ita ke hura wutar da gimar ita dole sai an yi daidai sai an yi wa eh, sumayya abin da ya kamata sai an yi kaza sai an yi kaza mm. ta kasa barin sumayya akan zabinta mm. tana kallon sumayya a matsayin wata lusara bai kamata ta bar abinda yake faruwa ya ci gaba da faruwa ba mm. so ni ai tana hana min jin daɗi da ita da umar ai wannan kawai makiyana nake ɗaukan su ba sa ƙaunata <laughs> Muktar Usman daga Lahore, Pakistan. ina saura ina kallon mu kai tsaye ce ina muku fatan alheri a gaskiya Muhammad bai wasu mai adalci ba kuma ya gamu kuma ya gamu da gamansa ya gama duk guje-gujen su sai ya dawo ya aure da. ya za ka yi da aka ce ka ba za ta saku ba ah, ina kwata-kwata ba ka dai san mu da sake eh. ina <laughs> ai idan laila ta ki sai a dawo mayya. dama dama to kuma idan su mayan kuma ya dawo dauke ta a to sai ku kowa rigima sabuwa kenan sai a dawo baya <laughs> to um Muktar Aminu Yakubu daga nan birnin Texas na kasar Amurka wato ainihin Muktar da yake ba shi shawara ina ga yana son ya sa ainihin Mahmud Mahmud ba baka ɗauki mai da daraja ba ka jawo mana zagi ko da yake nima dai na zama ɗan kallo a wannan shirin gaskiya na lura kuɗi na taka rawa musamman ma a ƙasa ta Najeriya to Mubarak Aminu daga Texas na ah, Amurka yake magana eh, ya ce mm. idan ka duba kan ita Sumayya ai a magana ta gaskiya ba a kyauta mata tunda halacci irin wannan ta yi amma shi Muhammad watakil shi yake ganin abin da yake gani watakil shi yake da sanin matsalolin rayuwarsa wataƙila shi ke ganin irin you know uh, rayuwar da Laila za ta iya sauya masa ba mamaki shi yasa yake yin abin da yake yi so amma kuma menene dai mm. na san da cewa yanayi zuwa gaba zai warware duka al'amuran da ya shige wa mutane duhu. To madasar Abdullahi Sambawa ya ce salam gaskiya ana matukar jin daɗin wannan shirin labarin ya fata na ya ƙara ɗaukaka ga shirin saƙo daga madasar Abdullahi Sambawa jihar Kebbi. wanda aka fi sani da smart boy ina kuma yi wa Nuhu Abdullahi fatan alheri. Ina godiya sosai. To Suleiman Magaji Kabo ya ce barka da zuwa Mahmud. Allah mai da kai gida lafiya. Mustapha Ibrahim KN daga ya ce yanayi wa Mahmud barka da zuwa kuma wani sim wato wani shiri da yake son ya ce ya fi burge shi a ciki shi ne, inda kamar zaka mari ita raƙayya ah, <laughs> wato dai wannan marin dai saboda ai raƙayya ta daɗe tana yi min abubuwa da yawa ina shan so so to yanzu kana da kuɗi kana gabar ka huce a ah, to ai abun yayi yawa yayi yawa eh saboda tana son ta bar min da wasa na gaba ɗaya eh. shi kuma mubarak nuhu mu yace ina yi muhammad fatan alheri a daidai wannan lokaci amma fa muhammad kana birge ni don wallahi kuɗi su ne kyar magana a wannan zamani sai da kuɗi <laughs> so kai ka ji mamu eh gaba <laughs> wannan kuɗi dai shi birge shi ma kake yi eh. ibrahim yahaya ce barka da wannan lokaci kuma inda gaskiya kuna burge da freedom radio da wannan shiri da kuke yi kai tsaye tare da mahmud a cikin shirin labari na gaskiya mahmud ka yi kuskure sosai a wannan shirin aktin ɗin kuma ya karɓe ka <laughs> <laughs> ina yin ka to ka ji yana yin ka Ibrahim ya haya to ina godiya sosai yawa Shak Abdallah Rahim Hussein Mahmud ya ce salam ina muku fatan alheri tare da albishir kasancewa da ku sa'annan kuma ina yi wa babban jarumi barka da zuwa Allah mai da shi da lafiya tashi lafiya sako daga Abdullahi wannan dai duk sakonnin da fatan alheri Nazifi Bello ya ce salam wai Mahmud yana da aure daga Nazifi Bello Garko. Kana da aure? Ban da aure amma na kusa da aure. <laughs> Dama ai labarin da eh, <laughs> in muka zo naɗewa za mu eh. abin nan sannan sai BG Soja wala ya ce fatan alheri gare ka Mahmud. Allah mai da kai lafiya a gida. Salam tambaya ta ga babban bako ita ce da man yayi sana'ar fim ne ko ko a wannan lokacin ya fara muna yi babban bako fatan alheri. Daga Sabitu Lawan. Na je na nufin da labari na na fara. Eh kamar a ah, Eh, ba ka faɗi cewa ka ɗan yi kasuwancin sa ba da farko abin da ya kai sha'awar ka daga nan kuma ka eh, eh. ina ga ya fara jin shimfiɗan mu eh bai ji ƙarshen ba eh mm. kaɗan ƙara mishi to abin da na faɗa shine um, na fara uh, shi da fina-finai ina sayarwa daga bisani kuma sai na fara fitowa cikin fina-finai shi kuma wani ya ce me yasa aka baka suna Mahmud a cikin shirin wannan daraktan <laughs> ne wani ah, marubucin da Ibrahim Birniwa ne zai amsa masa saboda shi ya kirkira characters din da sunayen su awal ibrahim balarabe ce gaskiya naira tana wahalar da al'umma gaskiya <laughs> muhammad ka ji tsoron allah mahmud yana ji tsoron allah yana ji tsoron allah to gaskiya ni abin da mahmud yake wa sumayya a farko yana bani haushi yanzu kuma burge ne yake a'a wai shi ne ai me yasa <laughs> kana burge shi saboda saboda ina ji mamaki ya eh. kamata a ce ta ankara tun farko da su irin su lukman da suke da kuɗi bata so ba kuma da ƙarshe ni gashi Muhammad shi kuma ya ja mini kuɗi. Mm. Adamu Yahaya ya ce salam Nuhu Abdullahi wai kana da aure muna nan zai amsa muku labarin kana da aure da gaske ma yake tambaya <laughs> kana da eh. aure da gaske kuma menene burinka mm. to za ka amsa wani tambayar da za mu naɗe eh to insha Allah sani Ado Sani ya ce malam Muhammad don Allah ka je tsoron Allah abin da kake sumayya wallahi ba ma jin daɗi <laughs> sannan um, sai Yahaya Haladu ya ce ka ji tsoron Allah lokacin da kake zazzaga da ƙayyar masifa a kan tana rubuta maka kalmar marar da raƙi maci amana a gaban abin soyayya ya kaji da Laila ta zo. Ai irin ina irin kuma gashi mota dai laila ce ta siya eh. <laughs> taris taris na ji ba daɗi ba A kamar misali a zahiri din mm. ba za ka ji daɗi za ka ji abu wani irin shok ga abin da kake kokarin ka kare ga kuma abin da yi maka silar samun wannan abin kuma ya bayyana yanzu fa in laila ta ce a je mu kullum mota ta nan dole a ji. dole <laughs> In tafi a babur ɗina yana makarantar yana makarantar in ji nuhu manjo yace ce tafarana salam don Allah ne ya baka sha'awar shiga harkar fim kasuwanci <laughs> Shamsuddin Muhammad mm, Kaltungo ah, ya ce nam? Ya jihar Gombe ne. Eh exactly ya ban ga laifinka ba wallahi saboda ita ma kuɗi ta sa a ranta halasci kuma wannan Allah ya muku abun ya muku adalci <laughs> to bai ga laifinka ba eh? ni fa gaskiya ina ga samari ya kamata su um, su kawo su duba cewa kuɗi fa ba shi ne kuɗi ba shi ne mm. kuɗi ba shi ne komai akan mm. al'amura da yawa na rayuwa ba mm. kawai dai idan yanayi ne yazo irin haka sai dai a bi shi a hankali Mahmud kana da sako a shafin mu na Facebook sama da ɗari biyu a yanzu da aka aiko ka gashi kuma duk na fatan alheri ne wasu kuma suna cewa amma hafiz bala ya ce salam mahmud kana burge ni sosai saboda manufarka ta fara cika kaga ka ce kana da buri burinka ya fara cika <laughs> to wannan burin dai bayan da ka fara samun kuɗi yanzu mm. tunaninka menene ne eh, babban buri na kamar yadda na faɗa mata shine a cikin shirin labari na shine ta ce zan za ta bani kuɗi miliyan biyar in tafi London a gyara min makogaro na in zo in fara waka mm. banda abin da ya wuce wannan mm-hmm. to kuma ta amsa za ta yi duk da dai an samu yan bakin ciki a al'amuran. Eh. Musa S Mustapha ya ce salam fata alheri a gare ka kai tsaye ina kallon ku daga nan Abuja tambaya ta ga Mahmud ita ce lokacin da Sumai ta zo ta tsuguna tana ba shi haƙuri ya yaji ka ga abin tausayi eh ai kawai da na faɗa din da eh, sai da na ji wani abu mm. a raina sosai Zaharaddin B. Alhassan Alkanawi ya ce Assalamu alaikum ina yi bako fatan alheri Mahmud kai kuma haka taka ta kasance yanzu ka juya maye baya. <laughs> Wannan juya bayan da aka gani a ƙanƙanin lokaci ina ga masu kallo sun so a ce ba a taɓa tsammani ba. Ba a taɓa tsammani eh, ba. za ka juye nan da nan. Eh to ai abin da muke kuma bukata a fim kenan. Mm. Abin da ba ka tsammani sai ka ga ya faru. Idan kana mm. tsammanin faruwar abu to kaga ba za ka kalla ba kenan saboda kawai tsammanin ka ne kawai yake faruwa to abin da baka tsammani shi muke so mu mm. ringa yi a M Dahir Arsenalist ya ce fine I'm, uh, I'm, I'm very appreciated how Nuhu was uh, acting in the labari na I'm really really like his way he was doing to ina godiya sosai <laughs> eh, sosai ya ce ina yau babban bako barka anas idris dakata ce ina babban bako barka zuwa kamis s rabiu ya ni dai na ji haushinka <laughs> mahmud <laughs> ban ji daɗin yadda kai wasu mayya ba so wato gidan ya rabu gida biyu mm. wasu suna ganin kamar eh wasu kuma da not support mm. Yahaya aminu obado sai yace daga nan ƙasar daga nan dakar senegal mm. ah, ku gaya wa muhammadu ya yi haƙuri ya dawo da soyayyar sumayya wannan za mu zuba ido mu gani ma din eh. zai dawo ko kuma ya yanayin zai kasance? Zai dawo eh a wato masu kallo su yi dako. Su yi dako gaskiya ne. Sannan sai Saifu Gwale ya ce of freedom from Gwale. Nan kuma Mahmud Yusuf Ibrahim Yusuf Ibrahim sunan shi da Arabiya ma ya rubuta. Hmm. Ya ce ina kallon ku kai tsaye daga nan Tripoli na kasar Libya. Mahmud lallai lallai kana birge ni. <laughs> A'a sosai. Wannan ni fa gaskiya kamata ya shiga wa mata. Ya Muhammad ya ci amanar zai ci amanar um, sumayya kuma ku ce abin nan lokaci yana daɗa harawan barmi sauri saboda sakonnin suna da yawa hmm. sabi s salisu ya ce asalam ina maka fatan alheri tambaya ta ita ce dan allah ya kaji a ranka irin son da sumayya take maka kuma kake wulakanta ta gaskiya babu daɗi mm, duk da dai ka eh, amsa duk da dai mm. yanayi ne zo da haka kuma fim ne mm. za ka ringa jin cewar kai ai ka kyauta ba ai ka kyauta ba da an yi kaza amma dai labari ne kuma da marubuci ta mai da umarni suka shirya abin su dole kuma ka bi abin da aka tsara Jamila Tanimu ta ce gaskiya ni dai yanzu ina ganin maza kamar duka halayensu ɗaya kaga zance ta yi hakuri labari na ne Muhammad ne <laughs> labari na ne Sam ga saƙonin daga BKN Ahmad ya ce ina matuƙar yi wa Mahmud fatan alheri tambaya ta ita ce wai Mahmud idan suna soya da Laila baya jin kamar da gaske ne to fa eh. kar a haɗa ka faɗa da amaryarta <laughs> watan kamar yadda ake kamar yadda na faɗa shi ne. Mm. ƙoƙarin isar da saƙon yadda ya kamata shi ne ya sa nake yin duk abin da nake yi mm. domin kowa ya gamsu cewa ana yi tambayar ina ga yana nuna cewa kamar ana ganin kamar da kake active ɗin. Mm. da gasken irin kamar ba soyayya kuke yi ba mm, ko da ba ma soyayya ba mu taɓa yi ba fim ne dai ya haɗa mu kawai ya haɗa mu eh, ne yake yin abin da ake yi to makaji Muhammad ya ce kai ni fa ban ga laifinsa ba taimako bai wa sumayya tun da farko kuma meye nawa kuma meye ne ce ce ku ce tun da kowa da kaddararsa ita ma ai kaddararta da kuma kyautar da lukman ya bata bata mai da mishi ba yawwa kai ma na manta wannan point ka manta point da yanzu akwai lokacin da lukman ya canza musu gida ya ba su kuɗi ya waye me yasa bata member ba gaskiya fa to ai ya ce ko ba zai karɓa ba ko a'a to kuma ba zai karɓa ba ma sai ta ba almajirai kuma wasu mabukatan Eh, kuɗi yana tasiri sosai sosai sosai mm. sosai kuma ni ina ga a wannan zamanin ma idan yanzu mace ba ta da kuɗi ka idan yanzu misali a ce a ɓangaren mazan da matan mm. yanzu in kana tare da budurwa idan kai saurayin baka da kuɗi kamar baka da wata daraja ce a yanda nake gani a wani ɓangaren ko ba wai gaba ɗaya na eh, musu kuɗi eh, wasu daga cikin mata baka da daraja wasu kuma za ka ga kana da darajar da waye da sauransu idan misali kana da abun hawa mota ce dai ko waya ko sai hmm. kuma dai kuɗin da ake ganin kamar bari amma kuma yanzu a ce kawai budurwa ta ɗauko dubu ɗari biyar ta baka zuba ya kake ji ai abun fa ta sauya zani ta sauya zani a Musa Hashim Kallam Gezawa ya ce wato a zahiri a gaskiya Muhammad abin da ya aikata abu ne wanda mafi aksarin maza da suke duniya za su iya aikata hakan ko ma fiye da hakan illa dai ƙalilan amma tambaya ta gare shi ya ya ji kuwa a lokacin da ya kalli ƙwayar idon sumayya tare da furta mata cewar ni fa ba soyayya muke da ke wai babbar magana babban aiki dan an ya kaji wannan kalmar na wannan kalmar nan bata yi daɗi ba bata yi daɗi ba mm, bata yi daɗi ba kawai dai marubucin ne da bai bada umarni da bai bada umarnin amma kai da kake matsayin jarumi kuma kake wannan sin din hmm. ya kaji ai akwai abin da kamar yadda na faɗa a baya zaka ringa jin ba daɗi kana farsawa kana ji ba daɗi kai hmm. wannan anya to amma dai kamar yadda na faɗa din ƙoƙarin isar da saƙo ne Salisu Musa alfande ya ce uhm, ni fa ban ga laifin Mahmud ba komai saboda a wannan lokacin a cikin mutane ɗari da wuya aka samu mutum goma ko kaso goma waɗanda ba za su yi irin abin da Mahmud ya yi ba daga Salisu Musa Alfan baban Musaddiq Dala. <laughs> To muna gaida baban Musaddiq. Eh shi ma bai gani fanka ba shi ma ɗan <laughs> ɓangaren ka ne. Assalam Mahmud yana burge ni saboda kishinsa idan za a yi duba da gaske. sai dai rashin bin diddigin abin da ya faɗa daga baya kuma da yin nadama Allah ya sa ya tashi lafiya kuma ina yin Mahmud. Nagode sosai mm. Allah ya saka da Amin amin yace shi kuma wanda ya ce Freedom Radio sharaɗa fatan alheri gare ku. Aminu Garba yace ce salam fatan alheri ga babban bako Allah ya kai shi gida lafiya kuma gaskiya Mahmud. ya yaudari sumayya <laughs> duk da <laughs> magana ita ce da eh, yaudara eh, da yake lokaci na hararren mu kuma ga sakonnin eh, shugaban muhammad musa ya ce a gaskiya muhammad bai kyauta sumayya ba ibrahim yahaya ya ce allah ya kai mu next week mu ga yadda za a ci gaba da yaudara to a ci gaba da gashi <laughs> kenan a ci gaba da gashi a ci gaba da gashi ba ba kakkautawa ba kakkautawa ah, nuhu abdullahi ah. kana da aure da suka aiko ban da aure mm. ana shirye-shirye ana shirye-shirye mm. insha Allah muna sa ran hudu ga watan Disamba a kwanan ne an eh, kwanan nan ne ma kwanan nan ne kasa eh. da mako biyu insha mm. Allah za a dora mu aure to me ka fi so a abinci dan wake dan wake mm. ha ni <laughs> da yawa ne daga cikin wayannan suna cewa suna son dan wake wallahi ina son dan wake sosai saboda ko yanzu na abincin da ci na koshin naga dan wake sai na dan ci ko guda goma ne wai masha Allah a kayan sawa ne ka fi so irin wannan mm. dogaye haka masu dogon hannu mm. kaya dai da hula da hula mm. baka fiye son kananan kaya ba ban fiye sawa ba gaskiya in the real life in dai ba a fim ba wani kala ne ya fi hankalin ka fari um, a cikin masana'anta masana'antar Kannywood wa yake wa yake burge ka waye waye ka Ibrahim Birniya Marubuci. Marubuci shi ne mm. ya fi ka. Eh, gwanina ne sosai yana burge A marubuta kenan. A masana'antar da yake kace shi ma a masana'antar yake mm. eh. A wai ina ga kamar misali akwai ai jarumai maza, akwai jarumai mata, eh, akwai marubuta. Ai Shi gaba ɗaya. Shi ne mm. Shi ne gwaninka. To a jaruman da suke fitowa kuma kar gwani yake A'a to ai ce a masana'anta. Eh gaba ki daya. Eh, ai na ɗauki rukunin marubuta. Yanzu ka gama gaba daya. <laughs> <laughs> Eh. a masana'antar kai kawai ka ɗauka kuma haka ya eh, kamata a bai. Amma shi <laughs> da ai tone tone to amma a jarumai mata fa. Kai. Aure na saura kwana goma. <laughs> Kada a'a ai ba wai an ce kana son su ba wacce take eh. burge ka. Eh bayan biki na faɗa. Bayan biki ka <laughs> kada a zo. To um, <laughs> Ni ka sa bana <laughs> sakonni ne da yawanci masu sauraro su aiko tun ajiye da muka buga a shafinmu na facebook to banda wannan kuma fa misali wani fim ne za a ce shi ne wanda duk a cikin fina-finan da ka yi ya fi ɗaukar ka da labari labari hmm. gaskiya saboda yadda kamar yadda na faɗa a baya al'umma sun ɗauki fim ɗin kamar da gaske mm.

gaskiya mm. saboda fina-finan da muka yi na baya duk sun gamsar sun isar da sakonni irin su ashabul kafi mm. kan miji da sauransu mm. so amma shi yadda ya ɗauki kowa da kowa yake kallon sa wannan ya sa na sace a cikin babban mizani cewa lallai wannan fim din ya kai a nuna shi a matsayin fim kana da sha'awar ka shiga siyasa a nan gaba eh yana da sha'awar ina da sha'awar insha Allah kai za ka yi siyasa ah, sannan a cikin ah, duk da dai na ga baka san a ce ba a maka kuɗin goro a ce a masana'antar mm. a dattijawa inda suka manyanta a cikin masana'antar kane wani wane ne wanda kake ganin eh wannan shi ne gwanin ka <laughs> ah, Shehu no hajara usman tana da rai okay tana da rai wace eh, ce eh. na ce ita ce mai aya ah, okay hajara usman na eh, gane ta eh eh yo ba za ka ce babu ka ta labari <laughs> saboda wasiyar so banda wannan me sakonka da karshe ga musamman ma masoyanka musamman ma masoyanka gaskiya dai babban sako na dai da farko dai in musu godiya mm-hmm. saboda mutane ne wanda suke sa kuɗinsu da lokacinsu da ya fi kuɗi ma suke tsaya su kalle ka har su iya cewar sun gode da wani abin da kake yi ko kuma ka gyara wani abin da kake yi duka duk sai sun kalla sannan za su gane haka mm. kuma su yi hakan ba tare da ka biya su ba mm. sai da su su biya domin su yi haka mm. to gaskiya wannan jinjina zan musu da godiya da kuma fata alheri da kuma addu'ar Allah ya biya musu dukkanin bukatun su na alheri shine abin da nake sakon ka ne kira zaka yi musamman ga mata musamman wanda yanzu matasa mata da suke ganin kamar kai fim ne an san fim ne yaudarar nan da ake suke ta magana kai wani kira za su taka tsantsan kar su faɗa makomar samari da kuma irin yadda yawanci ake yaudaran mata a wannan lokaci. Abinda zan ba da shawara a shine daga lokacin da masoya biyu suka fahimci junansu mm. suka kuma yarda da cewar za su yi mu'amala ta aure kuma eh, suka yi da cewa za su kasance a tare to dole su yi haƙuri da kuma fahimtar junansu kada su bari wasu abubuwa na rayuwa su yi tasiri sama da abin da suka tsara wa kansu musamman kada wani ya bayyana da yana da kuɗi ya karya musu abin da suka tsara kamar da nake faɗa kuɗi ba komai ba ne saboda in kana da shi yau yau gobe gobe za ka iya rasa shi idan baka da shi yau yau gobe za ka iya samu komai daga Allah yake saboda kar a da haka kar a ringa rinjayar da kuɗi akan cewa a sai mai kuɗi zan aura ko kuma sai mai kuɗi zan kasance da shi saboda yana da kuɗi to wannan abun ina jan hankali ga masoya kan cewa kada a ɗora shi a matsayin wani abun yi ko kuma wani abun da ya zama kamar tilas mm. na ƙoƙarin zaɓar mijin da za a aura ko kuma matar da za a aura hankali wani irin alamu na yaudara na mata za su iya ganewa da sauri ya su kawai ke mace ki haƙura da da da irin namijin yana miki wulaƙanci musamman ma muka ɗora mizanin labari na fim ɗin labari kin san halayya da ɗabi'u na kowane ɗan adam yana da daban-daban mm. a matsayin ki na mace ya kamata ki buɗe ƙwaƙwalwarki mm. ki ba wai bin ƙwaƙwaf ba ko kuma wani abun a'a daga lokacin da kika zauna da mutum wata guda ya kamata a ce ki iya gane cewar wannan zaki ki zauna da shi idan ko har ke ka kasa gane cewar ba za ki zauna da shi ba a zai zai miki matsala to ya kamata ki haƙura in dai har a wata guda kwana talatin ba ki gane mm. to ya kamata ki haƙura da shi ba mamaki ya zo miki a dogon da ba za ki warware shi ba mm. to the best thing shi ne ki haƙura ki ko dai ki yi ƙoƙarin sanin abin da ya kamata a dangane da shi ki tambaye shi kai tsaye idan bai baki yanayin da zaki gane da kanki ba mm. idan ya baki amsar da kika ji kin gamsu mm. to ku ci gaba idan baki gamsu ba mm. to kada ki faɗa abin da zai zame miki matsala wacce za ta zama har ta ƙarshen rayuwarki muna godiya sosai Nuhu Abdullahi wanda aka fi sani da Mahmud a cikin shirin labari na da ka samu zarafi kuka zo kuka tattauna da kai a wannan zauri namu na Facebook ah, masu kallon mu na sun ji daɗi sosai da kuka kalle mai kai tsaye tare da Mahmud a wannan zaure wanda ana ta dakon cewa Mahmud zai zo zai zo to kuna tabbata kun saurare shi da idan basira kun tsinci abin da ku tsinta a zahiri fim ne wannan amma kuma <laughs> mata fa ba Mahmud ɗin da yake ganin cewa yana da wato ko yana yaudarar mata ba to a madadin dukkanin waɗanda suka waddafa wannan shirin ya zo gare ku a daidai wannan lokaci da kuma wato waɗanda uh, suka yi ɗawainiya ta yanda wato uh, fim ɗin wato shi wannan tattaunawar ya zo muku kai tsaye wato ana ɗan min ishara da cewa ku kawo wato facebook kuka yi magana Mata okay, batun aure da aka yi da za a yi ok wai ka ɗan yi ɗan yi bayani akan auren da za ka yi dai a wato kira da ko in ce saƙonka da gayyata da za ka yi wa masoyanka na batun aure. a to ranar hudu ga watan disamba insha Allahu da misalin karfe ɗaya da rabi na bayan sallar juma'a kenan za a ɗaura mu aure a masallacin alfurkan da yake kan titin alu bello a hmm. nasarawa gra kano to ina gayyatar dukkanin al'umma domin su zo su shaida min wannan rana su ce ni murna inda kuma ba za su samu damar zuwa ba su muna barar addu'ar su da fatan yanzu dai ka ɓoye sunan amarya za mu gani a invitation alaya to masoya nuhu abdullahi wanda aka sanya mahmud muna fatan za ku taya shi da addu'a da wannan wato mataki da zai shiga domin aure an san babban abu ne kowa ya sani yana neman yana bara addu'a ku da wanda zai zo da wanda bai samu dama ba daga gida daga nisa duka yana bara addu'a ku Allah ya sanya alheri a cikin wannan aure da zai yi to a madadin waɗanda suka dafawa shirin a daidai wannan lokacin Abdulrashid Awwal da Abdulrahman Ado Baba da Ahmad Ala Abdullahi da Abdulrahman na Madina Hamis na Madina da wato ya sarrafa sauti a daidai wannan lokacin da muka kawo muku wannan shiri kai tsaye tare da Mahmud. Dukkaninsu a madadin sahalewar Nasiru Salisu Zango. ma uwan tafiya shine Abbas Alhatu ɗan ɗakan Kano. Duka a madadina ne Salisu Abubakar nake ce muku mu kwana lafiya.